ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حما مسنون حقيقه mun halicci annabi adam daga busasshen yumɓu wanda in aka ƙwanƙwasa shi yana ƙara wannan yumɓun da aka halicce shi da shi baƙi ne yana wari saboda daɗewarsa